بالله السميع العليم آه. رهيق المختوم ينامك ضياع نعم ويظهر ذلك أدوب أغني shafin ya bambanta ko naka shafi na nawa ne 171 irin nashi a to najin sai abin nan wa a zari ke 171 naka to wa yadhharu zalika jaliyan ana 172 kowa ya ga wajen ya bambanta daga kamfani zuwa kamfani muna bayani akan bangare na uku daga cikin bangarorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske su a cikin garin Madina su ne bangaren Yahudawa malin yace wa yadhharu zalika jaliyan hakan zai fito mana karara yadhharu zalika jaliyan hakan zai fito mana karara bima rawahu ibn ishaq <clears throat> ga riwayan ibn ishaq an ummul mu'minin safiya radiyallahu anha daga ummul mu'minin safiya Allah ya kara mata yadda qala ibn qala ibn ishaq huddithu an safiya ibn ishaq yace mun samu hadisi mun samu asarin hadisi daga safiya bintu huyay diyar huyay bin akhtab dan akhtab annaha qalat safiya tace kuntu ahabba waladi abi ilaihi na kasance ni ne mafi soyuwan abin haihuwan babana gare shi abin soyuwan <clears throat> wato kuntu ahabbu waladu abi ilaihi na kasance mafi soyuwan abin haihuwan babana gare shi wato cikin 'ya'yan da mahaifina ya haifa di ya fi na, an gane ko wa'ila ammi abi yasir hakanan wan baban nawa baffa na abi yasir shi ma yana na in ka haɗa ni da 'ya'yan shi ya fi na. <clears throat> lam alqahu ma qattu ban taɓa haɗuwa da su ba ma'a waladin lahuma tare da wani daga cikin ‘ya'yansu ko mahaifina ko ɗan uwan mahaifina illa a dunahu sai face ni ya ɗauka bai dauki ɗan nashi ba wato kenan safiya idan ta taho tare da ‘ya'yan mahaifinta tare da ‘yan uwanta kenan suka taho suka tinkari babansu to ita yake ɗauka haka nan wan babansu shi ma in ya taho to in ta biyo 'ya'ya suka zo a guje ana barka da zuwa kaman oyoyo baba ya dawo to ita ce duka waɗannan guda biyu in dai ni a ciki to ba sa ɗaukan kowa a cikin waɗannan yara sai ni ni kada yake ɗauka qalat safiya ta ce falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina wana zala ƙuba ya sauka a ƙuba fi bane a murubun auf a wurin a family wato iyalan amru ɗan auf gada alaihi abi da sassafe sai babana ya tafi zuwa gare shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka shine Huyay bin Akhtab wa ammi Abu Yasir baffa na shi ma Abu Yasir yayi sammako zuwa gare shi wato ammi Abu Yasir bin Akhtab kaga da huyai da Abu Yasir dukansu yayan Akhtab ne mugallisina suka tafi da sassafe taglis da jijjifi ƙwalat falam yarji'a ce su biyun nan ba su dawo ba hatta kana ma'a gurubi shams sai da rana ta karkata za ta fada sannan suka dawo kaga tun da jijjifi tun bahi suka tafi amma ba su gangaro dawowa ba sai da rana ta sunkuya za ta fada suna can qalat fa'ata ya kalaini kaslanaini saƙitaini yamshiyani alhuwaina kaga wani irin yanayin dawowa ta ce suka dawo kalaini kamar an musu duka an ɗora musu kaya suna tafiya da ƙyar kalaini kaslanaini suna tafi cikin kasala saƙitaini babu komi a hannunsu in an ce saƙit wato kawai kamar ka rasa komi idan aka ce saƙaƙa amurhu al'amarin shi wato kamar babu komi a hannunka yamshi ya ni huwaina suna tafiya da ƙyar suna tafiya da ƙyar qalat sai ta ce fahashtu ilaihima sai na zabura na tafi zuwa hashash na zabura zuwa gare su ina rike rigan su ina ina woyoyo sannun ku da zuwa kun dawo irin yanda aka saba in yaro ya dawo ƴaƴan shi je gare shi kama kuntu asna'u kama yadda na kasance ina yi fa wallahi safi ta ce na rantse da Allah maltafata ilayya wahidu huma ɗaya daga cikinsu ma bai kalle ni ba kai kaga ya lalace ɗaya daga cikin bai kalle ni ba wanda bata taba ganin haka ba a cikin yara ma in sun in ta shigo ita ake dauka in wan baban da kanin baban suka zo tare in baban da kanin shi suka zo tare rububin ta suke su karan kansu su biyun kuma duk wanda ya dauke ta ba zai dauki sauran ba amma ga ta je da gudu har ta rike rigansu amma ko kallanta ba su yi ba kasan abu ya lalace ma amma bi ma min al saboda abinda ke tare da su na ciki Ƙalat safiya ta ce, tace mai samitu ammi bayasar dan baffa na dan uwan mahaifina abayasar sai na ji na cewa wa huwa yaqulu yana cewa li abi huyay bin akhtab yana ce ma babana a huwa huwa shine ko shi din ne qala na'am wallahi yace na'am haka ne wallahi na rintsi da Allah shine annabi ne qala atarifuhu wa tathbutuhu yace yanzu ka san shi ka tabbatar da shi din ne qala na'am yace kwaran gaske haka ne qala fa ma fi nafsika min hushi to yanzu me ke zuciyarka game da wannan tunda ka tabbatar da annabi ne qala adawatu adawatu wallahi ma baqaitu sai ce gaba da shi zan yi mutukan ina da rai sai na ba duniya wai kun gane wannan hadisin kuwa wannan asalin hadisi yana nuna yadda wato malin ya ce sun ɓoye abu a zuciyarsu yahuda ba sa son maza Allah kwata-kwata yanzu a ce safiya kun ga wani irin wani hadisi yana da kyan gaske saboda safiya ta kiyaye abin tana iya yarinya ne irin wannan taji ne bata san me suke faɗa ba tun ai ba ta gane me yafi kihun da ke ciki ba su dai an ce manzon Allah sallallahu ya sauka a Banu Amru a family a iyalan Banu Amru Yaquba ga annabi nan ya zo a matsayinsu na malamai Yahudawa wanda suke da ilimi sun karanta sun san waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka sammako kada ya kwana biyu ma ya dan cancanzo su abubuwa ya sauka yau da yamma gab da dare da su subahi sun yi zama sun tafi su je su kalle shi da kyau su gane an yako shi din ne suka ƙi tashi a wurin tun safe fa ya suka ci karya oho ya suka ci abincin rana oho ba su ci ba ma oho suna binciken su tabbatar su gane anya ko annabi ne ne suka karanta suka gama gane shine shine suka dawo kamar an musu duka suna tafiya da kyar suka shigo gida ta je da gudu za ta tarbe su suka watsa da ita ta saci ji tun wani ayyaka gaba da ita suke yi ba suna tattaunawansu ne ta saci ji ta ji suna tattaunawa lallai sun gane annabi ne ya rantse da cewa lallai annabi ne amma yanzu ya kulla daga yau sun fara gaba kenan har sai ya bi duniya to haka yahuda suke manzo sallam lokacin da ya hijira daga garin Makka zuwa Madina kamar da muka shimfida farko ba fa huta ya je ba inda da gummama sai ka ce gumma Makka dan can ba yahudi ko guda ba munafiki ko guda waɗannan kangararrun yan fashin wanda Allah ya zo da su a Qur'ani al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan kangararrun 'yan fashin nan da suke dazuzzuka suke kurkusa a gefen madina ake da mahaukatan 'yan fashi wanda ba rayuwarsu da su da dabbobi da ɗaya ne rigunansu na zaki fatan zaki ko kura suke riga da shi suke bante mutum zai kashe zaki da kanshi ya bude shi ya shanya fatar ta bushe ya riga da shi suna da ɗabi'a ne kawai ba san na tausayi ba duk fa sai da ya koma madina ya iska wannan matsala a jibge! to kuma 'yan makan da suke can ba sun kyale shi ba kai ka ce abin ya nunnunku ne haka ne ko to wannan asalin hadisin malai na so ya kare kanshi ne cewa yahudawa duk da manzon Allah sallallahu da ya zo garin madina suna nan suna da kwafe suna da tunani-tunani masu yawa akan yaya za su yi da to kuma gashi ya riga ya sauka da haka za ka iya ɗaukar aikin alheri wani ya zo ya tabbatar da gaskiya ne ya gane tunanin shi yaya za a yi rusa ka kamar yadda aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri za ka yi za ka yi addini shi sa a cikin wata aya Allah yake cewa alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq lokaci biyu bane da mu'mini za su hakuri su gaba da aikin su in ya mu nan yanzu ana son wani abu na ci gaba a gari ko a unguwa ko a ƙasa ko me kace wa kana so duk kowa sai ya gane ka to ka kwari kanka in ka dauko aikin alheri wani zai zo ya tabbatar da aikin alheri ne sannan ya ja baya ga ya zai yake ka ya gane ya ma wanda zai yake kama wanda ya fi gane alherin ka zo da shi shi zai fi dagewa ya za a yi bayanin cewa ba alheri bane ya yake ka yanzu waɗannan sun fi kowa gane waye manzo Allah sallallahu amma da yake ba su shirin su bi shi ba ba su shirin su tafi da shi ba sai suka ja baya suka tunanin ya ta wasu hanyoyi su su yake shi to amma idan Allah kake sai ka cigaba da yi in Allah ya nufa a hannunka za ka samu nasara, sai ka sanar ta tabbata in Allah ya nufa ba a hannunka bane sai su gama da kai wallahi babu komi tunda ai su yahudawan Allah da kanshi ya ce falima ta kutuna anbiya Allah sun yi nasara akan wasu annabawan sun yayyanka su ba a ci nasara a hannun annabawan annabawan ba su ci nasara waɗannan abubuwan da suke su samu ba su samu nasara ba wasu annabawan fa sun samu nasara kai ma an gana daga cikin wanda za su samu nasara ka ci gaba da aikin ka za ka samu nasara in ba ka daga ciki za su shirya kuma za su karya ka in suka karya ka shi kenan Allah kuma ya sake tada wani an gano wannan ko za mu mita wannan asarin hadisi ya kamata ku gobari wannan littafin yana dan yana dan yana dan zuwa da kalmomi a murɗe ku rika duduba shi da kyau bakin gurgudu <clears throat> duk lokacin da aka zo karatu za mu ba da minti da biyu in akwai wani wuri wanda wani ya ja ma layi ko da tambayoyi za mu tsaya kan shi gaskiya za mu tsaya saboda wani lokaci kan sa larabci manyan larabci za mu mai tadisi wa zaharu zalika jaliya <clears throat> malam yace zai bayyana karara maganan da yi a sama cewa <clears throat> yahuda wannan sun kulle sharri a zuciyarsu